iya kai ne tun ɗazu ka zo wani mammatsewa kake kana wani tushewa. Kai baka san irin sanyin da ake ba? Wani irin sanyi kuma kai ne wani sanyi da ake so. Sai da mana za ya tafi. Aw, tun ɗazu ka zo wani makalkalewa kake kana wani tushewa. Kai kawai ka kin ka kawai ka zo ka. Allah ya biya. Allah wai tun ɗazu ya zo sai wani makalkalewa yake. na bi ana yin sanyi mai gida. Sanyi maka. Kai jiya tsabar sanyin da ake ina atishawa dusar kankara nan. zuwa. shan kankara kai mm. ai na ma ana sai ai je tun da na je gidan biredi ina cikin tukuban nan sati ɗaya ne a ciki kuma kullum sai an kunna wuta a wace tukuban wai tukuban gidan biredi ana ni jin magana kuki to kun gajiya eh. ni da ƙyar ma na kwana a cikin firinji firinji ne firinji ina kuma za ku firinjin mu dan uwarka